بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan rana ta asabar ta goma sha tara ga watan jumada al'akira a wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da biyar kuma daidai da goma sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiyya alhamdulillah sannu tashi yau za mu ci gaba da inda muka tsaya a darasin da suka gabata na wannan littafi mai albarka littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na shaykhul islam wa mujaddidi da'wati tauhid الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى wannan littafi littafi ne mai tarin albarka domin littafi ne da malam ya ware shi su guda domin ya yi bayanin tsantsar abin da yake haƙƙin ubangiji ne a kanka ko a kanki wanda yake duk mutumin da ya riko da abin da ya shafi haƙƙin ubangiji ya tsare shi bai karkatar da shi ga kowa ba ya tabbatar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai to wannan ya raba wata duniya da lahira wannan shine fatan kowanne mutum musulmi ya zamana ya yi riko da abin da yake tsantsar karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abin da yake haƙƙin Allah ne a tabbatar masa da shi shi shi kadai kada a sanya wani a cikin wannan wani ya shafi mala'ika wani ya shafi annabi wani ya shafi salihi daga cikin salihin bayi to wannan haƙƙin Allah ba a buƙatar sirki ko garwaye ko cakudawa da wani daga cikin waɗannan hakan na haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sha bamban da haƙƙin malami ya sha bamban da haƙƙin iyaye ya sha bamban da haƙƙin shugabanni kowa da haƙƙinsa haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin halittun Allah shi kadai yake da haƙƙinsa ba a haɗa haƙƙin manzon Allah da na wani ko a gauraya ko a cakuda don wannan yana alamta cewar wannan wani kana so ka bashi matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda haƙƙin Allah ba a gauraya shi domin ga gauraya kana nufin wannan wani Allah ɗin kana son ka ba shi haƙƙin Allah subhanahu wata'ala su da guda ko kuma a'a ka raba ka ba Allah rabi ka ba shi rabi a billahi min shaitanir rajim sai yanzu mana da kenan in kun fahimce ni da kyau akwai abin da yake haƙƙin Allah ne akwai abin da yake haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne nau kenan biyu akwai abin da yake haƙƙin iyaye ne uku akwai abin da yake haƙƙin malamai ne hudu akwai abin da yake haƙƙin miji ne kamar yadda yake akwai abin da yake haƙƙin mata ne akwai kuma abin da yake haƙƙin makwabta akwai haƙƙin sauran al'ummar musulmi kowa da haƙƙinsa kada ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani kada ka ɗauki haƙƙin manzon Allah ka ba wani a kowanne babi to wannan yana ga cikin manya-manyan manufar haɗa irin wannan haɗuwa domin a yi bayanin abin da yake haƙƙi na kowa haƙƙin Allah subhanahu wata'ala gashi bai halatta a sirka ko a garwaya ko a takwada da wani ba saboda me saboda shi Allah ta'ala lokacin da zai halice ka bai nemi shawarar kowa ba ko bai haɗa hannu da kowa ba to akan me kai wurin bauta mishi zaka haɗa hannu da wani kuma ma'ana zaka bauta mishi ka bauta ma wani alhalin shi shi kadai ya halice ka kuma shi shi kadai ne yake azurta ka kuma shi shi kadai yake baka kariya shi shi kadai yake tsare ka to ya za a yi kuma wurin bauta ba za ka bauta min shi shi kadai ba sai ka garwaya ka cakuɗa nasu Allah salamatu wal afiya akan haka malam a cikin wannan littafi mai albarka littafin kitabu tauhid a babi na biyar yace babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah yace babu tafsirin tauhid babin da zai yi bayanin abin da ake nufi da tauhidi ɗauke kenan wa shahadati Allah ilaha illallah kuma baban zai yi bayani kan abin da ya shafi bayani na shahadatu Allah ilaha illallah biyu kenan wannan babi yana da matashiya guda biyu matashiya ta farko ita ce tafsiru tauhid matashiya ta biyu ita ce tafsiru shahadati Allah ilaha illallah waɗannan su ne manya-manyan matashiya guda biyu ina ka ce a tafsir ana nufin albayanu wal idah a yi bayanin abu kuma a fito da shi fili sai Allah ta'ala ya ce wala itunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira mafi kyawun bayani mafi kyawun zance saboda haka wannan babi zai mana bayani dalla dalla filla filla akan menene tauhidi sannan kuma zai kawo mana bayani kan abin da ya shafi mecece shaharatu Allah ilaha illallah sai malamai suka ce kenan akwai bambanci tsakanin tauhidi da shaharatu Allah ilaha illallah tauhidin shine shaharatu Allah ilaha illallah Allah ilaha illallah ita ce a tauhid su wannan azanci kenan da gwanewa da a tafannun don ka fahimci tauhid shine ifradu Allah ta'ala bi jami'i anwa'il ibada idan aka ce tauhidi shine ta Allah madaukakin sarki bi jami'i anwa'il ibada da dukkan nau'uka na ibada duk wani abin da yake ibada ce to ka ta Allah ka yi wannan abin don Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ba dan mala'ika ba ba dan annabi daga cikin annabawa ba ba dan manzo daga cikin manzanni ba ba dan shirkai ba ba dan abokanai ba ba dan kowa ba wannan ita ce ko shine tauhidi ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibada kada ta Allah ta'ala da dukkan nau'ukan ibada me ce ibada idan ka ce ibada ita ce ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة ismun اسم ne jami'in wanda ya tara wani gamamman suna ne da zaran ka ga an ce ibada ana nufin wani gamamman suna ne da ya tara duk abin da Allah ta'ala yake so kuma yarda da shi min al-aqwali wal af'al na abin da ya shafi zartuttuka ya shafi ayyuka az-zahira ayyuka na zahiri kamar ruku'u kamar sujada kamar takbiratul ihram kaga ayyuka ne na zahiri wal batina da ayyuka na batini kamar abin da ya shafi zikiri da ayyukan zuciya duk waɗannan na zahiri da na ne duk gaba ɗayan su kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da su shi shi kaɗai ne abin da ake nufi da tauhidi to in ga tun da shi ake nufi da tauhidi sai mu je kuma malam ce wa shahadati Allah ilaha illallah la ilaha babu abin bauta da cancanta kaga wannan an kore ko an tabbatar an kore illallahu sai Allah subhanahu ta'ala shi shi kadai an tabbatar ko an kore an tabbatar sai ya nuna waccan ibada ismun jami'in li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al al-zahira wal batina zaka kore ta ne ga dukkan wani wanda yake halitta ne zaka tabbatar da ita ne ga Allah subhanahu ta'ala shi shi kadai wahdahu la sharika lahu to wannan shine abin da yake tsantsar tauhidi shi kuma wannan ana buƙatar shi sama da yadda mutum yake buƙatar shan ruwa ana buƙatar shi sama da yadda mutum yake buƙatar cin abinci ba wai nemo abinci ba cin abinci ana buƙatar shi sama da yadda mutum yake buƙatar numfashi saboda ne saboda shi ne aka ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da khalal janna duk wanda ƙarshen maganarsa ta kasance la ilaha illallah ce to wannan ya shiga aljanna ka ƙarshen numfashinsa kaga kenan ana buƙatar tauhidi sama da ake buƙatar numfashi don ana buƙatar numfashin ya ɗaga da tauhidi ya sauka da tauhidi kenan ana buƙatar a da yaushe ya zama ana magana tauhidi domin shi ne abin da ke haɗa kan al'umma aƙida ita ke haɗa kan al'umma shi sa ka ji sunan shi wahada wahidu wahada ya haɗa yi wahidu yana haɗawa a tauhid haɗawa don a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan shi ne shi ne abin da ake nufi قال رحمه الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقول الله تعالى da kuma faɗin Allah maɗaukin sarki idan muka karanta wa da yi ma lanjaye ma'ana lamun kasara wa ƙaulillahi to ya nuna mana babu tafsirin tauhidi ɗaya kenan wa shahadati Allah ilaha illallah biyu wa ƙaulillahi ta'ala uku ma'ana babin zai mana bayanin menene tauhidi zai mana bayanin cece la ilaha illallah zai mana bayanin kuma menene fassarar faɗin Allah ta'ala walaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab kuna ji da kyau kaga akan jarra kenan in kuma ya zama wa qaulullahi sai zama wa isti'naf kenan wannan wa qaulullahi da kuma zancen Allah subhanahu wa ta'ala a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wannan sananne ne in ya kada in ya gina babi sai ya kawo ayoyi da hadisai ba wai don ayoyin su kadai ne a babin ba ba wai don hadisan su kadai bane a'a littafi ne da ake so ya kasance muktasar wanda zai maka saukin hadda inda ki kuma dama alhamdulillah ko za kun san ka'idan mu karatun mu na yau da izinin Allah ta'ala gobe za a kawo shi wannan sannan ne ko da kun sani malam ce wa qaulillah da fadan Allah ta'ala da yace ulaika waɗannan allazina yad'una waɗanda suke kira suke bautawa hona ila rabbihimul wasilata suna nema zuwa ga su neman alwasilata tsani abinda za su taka zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrab waye a cikin su yafi kusa wayarju rahmata juna rahmata waye kuma yafi kwadayin rahamar ubangiji waye khafuna azaba waye kuma suke tsoron azabar ubangiji inna azaba rabbika kana mahfura lalle azabar ka ta kasance abin tsoro abin kauce sai malamai suka ce ayar ta fito fili sosai sai ka hada da ayar da ta zo kafin ita da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce qul ud'u allazina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila qul ya kai wannan annabi mai dubin daraja kace ud'u allazina ku kira waɗannan ud'u ku kira suwa za ku kira allazina waɗanda suke za'amtum kuna riyawa kuna faɗa kuna cewa min duni kuma bayan Allah waɗanda kuke bautawa kuma bayan Allah wanda kuke kira kuma bayan Allah fala na kashfar durri ba za su taɓa mallakar yaya cuta ba an kum daga banku duk wani wanda zaka kira koma bayan Allah ta'ala ba zai taɓa yaye maka cutar da take damunka ba cutar talauci wata talauci ba cuta bane cutar jiki cutar zuciya duk wata cuta da mutum yake fama da ita babu wani wanda zai kira koma ba Allah da zai yafi da yaye mishi ita ɗaya kenan wala tahwila ba kuma sa iya canza ta tahwil shine su dauke ta daga nan su dawo da ita nan duk ba za su iya wannan ba sai malamai suka ce wannan ayoyin sun yi magana ne akan waɗanda suka riki annabawa daga cikin manzanni annabawa daga cikin annabawan Allah suna bauta musu saboda ne saboda suna ganin annabawa suna da matsayi a wurin Allah tunda har ya kai Allah ta'ala yana aiko musu da mala'iku tunda Allah ta'ala yana aiko musu da mala'iku ai suna da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala waɗansu suke bauta ma mala'iku din saboda ne saboda su mala'iku la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru shi yasa suke bauta musu wasu kuma suke bauta ma salihan bayi saboda ne saboda suna da matsayi a wurin Allah ai salihai ne lokacin da suke raye abu kaza ya bayyana abu kaza ya bayyana tare da su shi yasa suke bauta musu shine ubangiji subhanahu wataala ya ce waɗannan da ake bautawa kaga waɗanda aka zayyana akwai annabawa da Allah ta'ala ce ma kana li basharin an yi ce al-kitaba wal hukuma wan nubuwata sun mai kula lin nasi kunu ibadan limin dunillah babu wani annabi da Allah ta'ala ya turo da ya ce da mutane su zama bayansa walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba ayamurkum bil kufri ba'da idza antum muslimun ba fa haka shi yasa su kuma mala'iku ranar alƙiyama. Allah ta'ala zai tsaye da su wa yawma nahshuruhum jami'an ranar zamu tara su duka thumma naqulu lil mala'ika sannan mu ce ma da mala'iku a haula iyyakum kanu ya'budun yanzu waɗannan ku suke bautawa ga mala'ika ga wanda ya bautawa mala'ika Allah ta'ala ya tambayi mala'iku ya ce ku suke bautawa qalu subhana sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata a gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne waliyin mu ba su ba bal kanu ya'buduna al aljanu suke bautawa su suke ce musu su yanka su suke ce musu su yi kaza su yi kaza su yi kaza su suke bautawa aksarhum bihim mu'minun mafi yawancin da aljanu suka imani mu'minun mafi yawancin da aljanu suka imani saboda haka sai Allah ta'ala ya ce wala qul du allazina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika su waɗannan da ake kira allazina yad'una su waɗanda ko dai game da waɗanda ake kira ko waɗanda suke kira su waɗanda suke kira suke bauta ma mala'iku kenan suke kiran mala'iku ko suke kiran annabawa daga cikin annabawa ko salihan bai daga cikin salihan bai kuma za a ji irin waɗannan abubuwan sun fi har yanzu fa akwai su a jikin mutane me zai nuna maka a jikin mutane za a ga mutum yana da bara bara daban bara daban holama wanda za ga nan an yi hatimi nan ga sunan mala'ika jibrilu nan ga sunan mika'ilu nan ga sunan muhammad nan ga sunan abubakar nan ga sunan umar kaga an kawo sunan mala'iku an kawo sunan annabawa an kawo sunan salihan bayi sai a ce duk gaba ɗansa ana neman taimakon su wannan ainihin shirki kenan tsantsa goren shirka kenan wannan wannan baya cikin abin da ake tattaunawa a kan shi ya halatta ko bai halatta ba amma shi in ya tashi sai ce kun ce rubutun sha bai da kyau shi wannan ba a tattaunawa a kan shi in ana magana da wannan zuzurucin shirka ne saboda a rubuta sunan Allah kenan ana neman taimakon ana neman taimakon manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ana neman taimakon mika'il ana neman taimakon jibril ana neman taimakon abubakar da umar duk a ciki haka wannan hatsari ne sosai da sosai ubangiji subhanahu wata'ala ce ulaikal ladzina ona waɗannan su ne waɗanda suke kira yad'una suna kiransu suna bauta musu gona ila rabbihim alwasila suna bauta musu ne suna neman tsani zuwa ga wurin Allah subhanahu wata'ala dan suna ganin in ba sun kiraye su ba to Allah ba zai ji su ba shi sa an yi magana su ce ma nu abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa ba kuma yasa ce bauta musu ba sai dan su kara kusantar da mu wurin Allah saboda suna da matsayi mala'iku ne suna da matsayi annabawa ne suna da matsayi salihan bayi ne wannan jahiliya ne ake faranta sai ka ganta kamar ka ce ata wasau bi suna ma junan su wasiya ne har yanzu ita ake tafiya a kai yanzu fa ba wai ana magana kan salihantar su bane kowa ya tabbatar da salihantar su maganar ita ce za a bauta musu sannan su su miƙa bautar ga Allah a'a a'a kuma bai tsaya nan ba haramun ne wannan ita ce magana yabtaguna ila rabbihim alwasilata suna neman tsani zuwa ga ubangiji ana neman tsani zuwa ga ubangiji ne na farko da musulunci sannan da ayyuka na kwarai kuma ayyuka na kwarai ba aikin da wani i ba a aikin da kai karan kanka kai kaga kenan akwai wasila amma wasilar tsakaninka da ubangiji ne kai ne za ka nemi abin da zai zame maka wasila ya yi lazina amana ta kulla ta ko ila ila rabbi kuma wasila akwai tsani amma bayi za ka sa tsanin tsakaninka da ubangiji a'a Allah ta'ala bai sanya su bai sanya ka ka sanya bayansa tsakani ba a'a kai karan kanka tawakkawarka da kusancin ga Allah subhanahu wataala shine abin da zai kai ka in ba haka ba kowa sai ya santa ke kawai ya tashi ya ce akwai wata ibada da in yi zai samu ladan annabawa dubu saba'in ayyuhum aqrab waye fi kusanci ai da Allah suka bi suka samu matsayi wurin Allah a hanya mafi sauki kai ma sai ka bi hanyar da suka bi duk wani mutum da kake ganin salihi ne ya samu matsayi a wurin Allah yanzu ba shi zaka kira ka bauta ba a'a hanyar da ya samu wannan matsayin kai ma bi ta ba shikenan an kammala ba shikenan amma dai kar ka manta babu wani matsayi da mutum zai kai na annabta babu wani matsayi na manzanci duk wani an riga a rufe shi wa qawli wa qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani qala wa qawli da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa iz qala ibrahim li abi kuma ka fada ma mutanenka lokacin da annabi ibrahim ya ce ma babansa shine li adihi ga babansa ya ce ma babansa ya faɗa ma babansa babansa kuma shine azara kamar da suratul an'am ta tabbata wa qala ibrahim li adihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin wa qala ibrahim li adihi ka ambata ma mutanen ka lokacin da annabi ibrahim ya faɗa ma babansa kaga da ta faro daga gida kenan wa qaulihi da mutanansa da ta fito waje kenan yace da su innani lalle ni bara'un wanda ya barranta ne mata abudun daga dukkan abin da kuke bautawa in illa allazi ni sai kawai wanda ya kagi halittata shi kadai zan bautawa fa innahu sayhadin shi da sannu zai dora ni akan tabarkin da yake na daidai waja'alha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un kuma annabi ibrahim ya sanya wannan jawabi nashi ya zama kalma ce daya daya fi aqbihi a zuriyarsa a bayansa kowane annabi da ya zo akan ta yake Allah ta'ala ce wa kala ibrahimu li abihi bata wa mutanen ka lokacin da annabi ibrahim ya faɗa ma babansa da mutanensa ya ce da su inna ni bara'un mimma ta'budun lalle ni na baranta daga dukkan abin da kuke bautawa wannan ya kore ne ko ya tabbatar ya kore haka tun da ya kore shine ma'anar la ilaha kenan kana ji don ya ce babu tafsirin tauhid wa shahadati allah ilaha illallah kaga inni innani bara'un mimma ta'budun ya kore kenan illa allazi fatarani ya ya tabbatar kenan sai dai kawai wanda ya kaji halitta ta me yasa bai ce illa Allah ba sai ce illa allazi fatarani sai kawai wanda ya kaji halitta ta da na farko kenan shi wanda yake bautawa shi ne wanda ya halice shi su da suke bauta ma rana da taurari fallan mara ashamsa fazigan ra'al qamara bazigan bazigatan da sauransu kaji amina wata da rana da taurari ba su suka halice su kenan isa ya ce illa allazi fatara min sai wanda ya kaji halitta da kar ce illa allah su ce yar kama wani allolin su ne to amma da ya amfani da lafazin illa allazi fatara ni sai kai wanda ya kaji halitta ta wanda ya halice ni shi zan bautawa kenan su ba su suka halice shi ba kuma ya amfani da lafazin fatara ni wanda ya kaga kenan bai kwafa wurin wani ba shi ne ma'anar fito bai kaga bai koya wurin wani ba shi ya kage ta bai ce illal ladhi khalaqani ba sai ce illal ladhi fatarani sai wanda ya kagi halitta ta fa innahu sayahdin lalle shi da sanu zai dora ni akan tafarki na daidai sai Allah ta'ala ya ce wa ja'alaha sai annabi Ibrahim ya sanya wannan kalmar innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani fa innahu sayahdi wannan kalmar sai annabi Allah ta'ala ya kira ta da suna kalmar yace waja'alaha kalimatan sai ya sanya ta wata kalma ne wata jawabi ce baqiyatan tabbatacciya da daddiya wanzajiya kowa ya zo har yanzu ana karanta ta waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi a zuriyarsa a bayansa la'allahum yarji'un dan mutane su dawo daga fagabniya ta shirka da bid'a da jahilci zuwa ga zunzurutun ilimi da haske na musulunci to kaga alaka wannan ayar da wancan da matashiyar babi wadiha ce illa allazi min shi ma'ana illa la ilaha illa Allah to kaga annabi Ibrahim ya tabbatar da cewa ba zai bauta ma kowa sai Allah ba kuma ya kore kowa a wurin bautar ya ce sai wanda ya halice shi shi shi kadai zai bautawa kuma wannan ya samu baban shi da mutanen shi duk akai amma ya ce ba zai ba kenan a yau don ka ce ba za ka ba abin da ka samu iyaye da kakanni suna a kai na maguzanci ba ba kai ne farau ba kafin kai annabi ibrahim ya yi kuma duk waɗannan maganganu ana yin su ne kan abin da ya shafi addini amma kan abin da ya shafi rayuwa ya zo birni ya samu kuɗi ya koma gida ya ce a yaye dannin da ke gidansu ya sa a kawo bulan siminti a zuba a ce yaro ɗan arziki bai bar gida ba ya ji ya yi kuɗi kaga ya dawo ya gyara gida ba a cewa ba za a ce a'a ai iyayenmu da kakanninmu a cikin jinka suka rasu iyayenmu da kakanninmu a danga kara suka rasu ba haka su ma a ba za faɗi wannan ba a ji nuna kenan a wani sashi ne ake cewa ya ake cewa an bar iyaye da kakanni amma a wani sashi da yawa 'yan shekaru ashirin da nawa zan ci ko talatin yi an sa akushi da ake cin abinci amma yanzu gana ganin an zo an yi cibar kallo an wuce an zo ana abubuwan da ake cin abinci da su da yawa kana gara har yanzu kore ta bu suna da ake kaiwa mai jego a an kai mata kore da kore ake hadawa amma yanzu fa aka zo ana fantimoti aka zo ana kwalla yanzu kaga manya manyan akwati ake ba za a ce ai a ai iyaye da kakanni ai ta kashi ta goma lokacin da yake auren ta akusa aka kai saboda ita ma yanzu da zai aurenta a kusa za ta to amma sai ga babu addini a'a shi wannan ne ba shi da gata saboda ka sai mutum ya kiyaye ga annabi ibrahim ya yaki da gargajiya Shi ne farko wanda ya ce ba zai bi abinda da iyaye da kakanni suke a kai na jahilci ba ku ana cewa na jahilci inda daidai ne annabi yusuf ya ya ce wata batu millata aba'i ibrahim saboda kan tauhidi ne ya ce ya ba addinin iyayensa saboda akan tauhidi suke wa qawli ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ittakhadhu siriki ahbarahum malamansu wa ruhbanahum da masu bautar cikin su arbaban alloli min dunillah kuma bayan Allah alhali kuma ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun barakallahu Allah ta'ala ce ittakazu ahbarahum sun riki ahbar ahbar jam'i ne na habar habru ko hibru ana cewa habru ana cewa hibru ahbar jam'i ne na habar haka ce habar shine malami babban malami a cikin yahudawa shi ya kira alhabru babban mai ibada cikin kiristoci shi ya kira rahib wannan malamin yahudawa su ya kira ahbar masu bautar cikin nasara su ya kira ruhuban sai Allah ta'ala ce ittakhazu ahbarahum sun riki malaman cikin su wa su yahudawa kenan wa ruhubanahum da masu ibadar cikin su su nasara sai suka rike su arbaba min dunillah waɗansu abeban bautawa koma bayan Allah sai zama ba Allah suke bautawa ba su yahudawa suke bautawa ahbar su nasarawa suke bautawa ruhuban Allah ta'ala kuma ya ce wa ma umiru ba umarce su da komai ba illa li ya'budu ilahan wahida sai dan su bauta ma Allah abun bauta guda la ilaha illahu babu abun bauta da cancanta sai shi subhanahu ya tsarkaka amma shirkun daga bana abin da suke hada shi da shi na shirka wannan aya tana cikin ayoyin suratu bara'a suratu tauba da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta ma adiyu bin hatim a fa'i wannan aya dan sai mun karanta ayar zamu gane alakata da wannan babi ya karanta mashi sai adiyu bin hatim ya ce ya rasulullah lasna na'buduhum ba ma bauta musu yace ba ma bauta musu sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace alaysa yahilluna lakum ma harrama Allah fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna ya rasulullah ya ce da su alaysa yuhalli alaysa lakum ashe ba sa halatta muku ma harrama Allah abinda Allah ya haramta abinda Allah ya haramta ba sa halatta muku shi fatuhillunahu kuma sai ku ci gaba da amfani da shi a matsayin halas wanda yake da haramun ne su kuma suka halatta muku wa yuharrimuna kuma suna haramta muku ma ahallallah abinda Allah ta'ala ya halatta muku fa tuharrimunahu kuma sai ku haramta mishi sai ce eh sai ce to ai wannan ita ce bautar wannan ita ce bautar ashe kenan duk wani wanda zai ɗauki wani abu da yake haramu ya ce wannan abin halas ne a gare shi ko halas ne ga mabiyan shi to wannan yanzu ya daba ma cikin shi wuka akan cewar shi abin bauta ne su kuma da suka bi shi suna bin wani abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne saboda yana halatta musu haram yana haramta musu halas domin ka lura da kyau al'amara na addini sun gini ne akan yi na yi bari na bari nasu sun bi malamansu akan malaman sun halatta musu da haram sai suka bi sai ya zama aka kira su da sunan sun bauta ma malaman sun bi malaman su domin malaman sun haramta musu halal sai suka bi wannan yana da hatsarin gaske sauraka dole ne malami ya ji tsoron Allah duk malamin da yake ɗora mutane a tafarkin da ba Allah ne ya aiko manzo da wannan ba ba tafarki ne da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bar sahabban shi akan wannan ba to ba a fakaice yana kiransu ne da su su bauta mishi idan sun gane suna da hanyoyi hanya mafi sauki shine su zara jikinsu akan qaida marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi fa zalika abu al-iman hadith muslim saboda duk wannan shine mutum ya bore babu wurin ɗaukar makami ko a'a ya janye jikinsa saboda ne saboda akar makalla wannan abun haramun ne kana halatta mana shi ko halatta ne kana haramta shi kuma Allah ta'ala bai aiko manzo akan wannan ba wannan shi ne domin nau'i ne na bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala shi sai kake gani tuntuni ake magana akan abin da ya shafi malamai al'umma sun aminta da malamai sosai da sosai wa amintar da al'umma suke ma malamai sai malamai suke neman su ci amanar su shi yasa kake ganin tuntuni suke cewa malaman bid'a su ne kasuma? bakar jaka hanji ka zuba malaman bidi'a su ne kasuman bakar jaka sai da a sa mata hanji ba a sa mata tsoka kafin wannan ya ce malaman bidi'a su ne kaguwa sun kauce farkin annabi sun ga aya sun ki faɗi na ta an cewa karna ya kaɗa kai na shi wanda yake zai nuna maka tuntuni da hausa ma an yi waƙoƙi da yawa da suke nuna bala'i na malaman bidi'a za ka ji da zaran ya ji an yi mutuwa to kuma kasuwar shi ta yanke saka nan yake tattara fanansa yake ce ma na'ibinsa ko muka sake ba ma'ishe ba. ba mana sai ce da na'ibi a mazu ba a tafi idan ake maza aka tafi ya maza yi wanka akwai manzo da bangado akwai na mai wanka akwai na mai addu'a akwai na mai kaza akwai na mai kaza in an fito da gawa mun karanta a cikin nan nan kurkusa a cikin ashimawi addu'ar da ake ma jana'iza akalla akalla duk saurin ka za ka ɗauke da minti biyar ko minti shida zuwa minti bakwai amma sai ga yayi sallar jana'izar kamar an koro shi minti biyu ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi saboda wannan ba biya ake yi ba in an je makabarta tpp sai kuma a dawo a buɗe addu'a ta kuɗi iman eh, to in ka lura ya zo wannan lokaci kuma bayan an dawo an fito da tabarmi a duk zai ce a kawo salati goma ga annabi sai ya ajiye kuɗi kuma ya tona da kyau to ga sharrin malaman bid'a kenan tsoron kaga malam ya kawo aya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah daga malamai su ji tsoron Allah su faɗa wa mutane na abin da yake gaskiya قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس ana samu daga cikin mutane min a tana bada ma'anar ba'abu akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillah wanda yake ɗaukan wani koma bayan Allah ko wasu koma bayan Allah an dadan a matsayin kishiyoyi ga Allah a matsayin kwatankwacin Allah subhanahu wataala o billah yuhibbunahum suna son waɗannan da suka rika kan ka hubbillah kamar yadda suke son Allah ashe in kuka lura da abin da muka ambata ɗazu na mecece ibada ibada ismun jami'in لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مثالي أكو المحبة سو سو إبادة shi yasa kake ganin duk wani abu da za a faɗa na ibada abu na farko da ake faɗa shine mai aniyya dan in babu niyya in babu so babu niyya ka lura da kyau shi yasa duk abin za a faɗa sai an ce na farko shine da niyya za niyya ne ga abin da kake so abin da baka so sai daga ce an tilasta maka kun bai jumlar da kyau ni so shine ruhi na ibada ana so kai ibada kana so shi yasa aka hana mutumin da yake jin bakar yunwa ya wuce zuwa ga sallah ya bari ya ci abinci tukunna don ana so ya sallah ya cikin nishadi yana son sallah ina fata mafi fahimci wani da kyau sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce akwai daga cikin mutane man khidu min dunillah wanda yake rikon wasu wani ko wasu koma bayan Allah an dadan a matsayin kishiyoyi ga Allah yuhibbunahum suna son waɗannan ka hubbillah kamar yadda suke son Allah yanzu kaga suna son Allah a wannan ayar ko ba sa so suna so amma sun so shi ɗari kusa ɗari a hamsin bisa hamsin bisa ɗari suka so sai suka so wani koma bayan Allah shi ma hamsin bisa ɗari sai suka raba soyayyar gida biyu sai Allah ta'ala ya kira su da sunan mushrikai saboda sun haɗa Allah ta'ala da wani a wurin muhabba wurin so sai zama nan ita ya kira shirka ta attasuya shirka ta daidaitawa yasa suratul shu'ara suka ce izin sabukum da rabbil alamin wa ma atallana illa al mujrimun lokacin da muke daidaita ku da ubangiji halittu saboda sun daidaita Allah ta'ala da so to wannan ba suna san Allah kenan amma ba ɗari bisa ɗari ba to ina ga wanda yake shi goma bisa ɗari yake son Allah yake son wani Allah ɗari abin nan tasa'in bisa ɗari ina ga wanda yake son Allah ba san Allah kwata-kwata wani Allah yake so ka lura da kin ana magana muhabba muhabba ta kasu kashi uku a dunkule kashi na farko mahabbatullah san Allah wanda yake za ka so ne domin Allah za ka so shi don shi wanda kake so din Allah ya so shi kana son wannan ibadar dan Allah yana son ta shi sa ne aka ya kawo wa ya gaba lahu wa ya kaza lahu wa yuhibba lahu wa yarda lahu saboda Allah subhanahu wataala na biyu almahabbatu tabi'iyya mahabba ta ɗabi'a a ɗabi'ance a ɗabi'ance kana son dukiya Eh, a ɗabi'aji kana son ƴaƴanka kana son iyalanka an tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi aka ce a cikin mutane wa kafi so sai ce Aisha aka ce a cikin maza fa ce Abuha radiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira kaga wannan sai ce yana so wannan ita ce mahabba tabi'iyya wannan tana da limit mana tana da iyaka za ta taɓa ma son Allah wannan abin da kake so za ka so shi ne akan yadda Allah ya ce ka so shi tunda komai yana ƙarƙashin son Allah idan Allah ya ce so sai ka so in ya ce ka ƙi sai ka ƙi an gane wannan da ke ko sai kuma mahabba ta uku ita ce son Allah tare da wani ita ce wacce wannan ayar take magana a kan shi wanda yake wannan kuma zunzurutun shirka ne waɗannan al'amura za su bayyana ne a lokacin da suka haɗu lokaci guda ga abin da Allah yake so kwana ji da kyau ɗaya kenan ga abin da wani Allah yake so biyu kenan ga abin da iyalihi suke so uku kenan kuma duk abin sun ci karo da juna ba zai iya yi ya haɗa su lokaci guda ba to a nan wanne zai gabatar wannan kowa zai faɗa da baki sai idan hakan ya faru shi ne zai tabbatar da imaninsa ko kuma ya kore imaninsa sai ga ya ce to yanzu ya zai sai ga yana wa larura larura tana kusa ne shi ta bangaren Allah ne zai ce larura amma ta bangaren iyalan shi ko iyaye ko wani ba zai kira larura a wuraren ba to haka lalle ilalla mutum dole ita ka tsantsan akan abin da ya shafi zuzurutun haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala قال رحمه الله في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل قال رحمه الله في الصحيح يا ذو أتكين الصحيح to da yake a sahih ingantacce ingantaccen ne ingantaccen hadisi ko ingantaccen littafi idan ingantaccen hadisi ne kenan yanzu ya share al-man'ut ya kawo an-na'at kamar da ibn malik yake faɗa yake cewa ma min al-man'ut wan na'at uqil yajuz hafu wa fi an-na'at yaqil dai kenan idan kuma hadisi yake bukhari yake nufi ma'ana fi sahih bukhari ko fi sahih muslim malam dai bai faɗa ba sannan kuma malamai suka ce babu wata ka'ida tabbatacciya da malam ibiyani cewa wa in ya ci wa fi sahih ga inda yake nufi kenan yanzu in ga zuwa fi sahih baya nuna kai tsaye fil hadisi sahih ne daya baya nuna cewar bukhari yake nufi baya nuna cewar muslim yake nufi kenan aiki ne a gaban ka kai dalibin ilimi ka gano ina wannan hadisin ya fito amma dai wannan da muke magana hadisin muslim ne an sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah ɗaya kenan wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafirce ma duk abin da ake bauta ma koma bayan Allah to wannan haruma malu dukiyarsa ta haramta wa damuhu jininsa ya haramta a zubar da shi wa hisabuhu ala Allah azza wa jal hisabinsa yana ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba a sa ni ba ba a sa ka ba ba a sa ki ba ba a sa su ba ba a sa ku ba Allah ta'ala shi ba wa kanshi sani idan ya cika sharadi biyu shar'i na farko ya faɗi la ilaha illallah kenan idan bai faɗa ba to mu muna ne kallon wanda ba musulmi ba dan ya ce ya kudurci ta a zuciya wannan ba za ta amfane shi ba a wurin mu tunda za mu mu'amala da shi ne a matsayin wanda ba musulmi ba taɓa jin ya ce la ilaha illallah ba kaga wannan ku ba musulmi ba ne. daya na biyu wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce ma duk abin da ake bauta ma koma bayan Allah kamar ya eh ya ce wannan abin da ake bauta ma ba ta ake bauta ma kuma ba Allah bai halatta ba haramun ne bai cancanta a bauta mishi ba kuma shi bai yadda da a bauta mishi ba yanzu ya kafirce mishi ko bai kafirce mishi ba to amma wannan kenan sai shi kuma ne ce a'a kai dai ba musulunci bane ai Allah guda ake bautawa hanyoyin ne suka sha bamban shi dai ba shi ina shi waye san daidai kai ma yi naka wannan ya kafirce mishi bai kafirce mishi ba saboda haka la ilaha illallah shi ba za ta amfane shi ba ku lura da kyau la ilaha illallah da ya faɗa ba za ta amfane shi ba domin bai kafirce ma ma yi ubadu min dunillah ba to kuma ka'idar ita ce wa kafara bi ma yi ubadu min dunillah ya kafirce ma duk abin da ake bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala to sannan haruma maluhu dukiyar shi ta haramta wa damhu da jininsa ya haramta a taɓa wani hisabu ala Allah ta'ala kuma hisabun shi yana ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne saboda haka asali duk mutumin da ya zo a matsayin musulmi to a wurinmu a matsayin musulmi yake babu wani dalili da ya ce mu tsaya tukunna mu duba sai mun gaya ya kafarce ma uba ubadu min dunillah a'a mu'amala yau da kullum ita za ta gazgata haka abin da zai waje na faɗi wannan akwai waɗanda suke da aƙidar cewar ko da mutum ya ce laila ilaha illallah su a wurin su ba musulmi bane sun sun yi kwana uku kwana hudu kwana biyar tare da shi yanzu Allah ta'ala ya ɗora hisabin shi a hannunsu a cewa hisabuhu ala Allah azza wa saboda haka mutum ya fahimci musulunci ya fahimci tauhidi a yadda Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال رحمه الله وشرح هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب وشرح هذه ترجمة شرح ولن متاشية تباب تفسير التوحيد وشهادة الله إله إلا الله بيان ما بعدها من الأبواب سوني أب babi babin da suka zo bayanta babi babi da zamu dinga karantawa nan gaba dan ka kallace su da kyau suna komawa zuwa ga wannan babi na biyar ne kaga misali babu mina shirki lubusul halqati wal khayfi wan nahwihi ma li raf'il bala'i aw daf'i babu na shida babun babu shirki yana cikin nau'uka na shirka lubusul halqa sanya wani abu da aka rataya shi wal khayfi ko kuma sanya zare kulla zare a hannu ko a kugu wannan ma da makamantansu kamar sanya wuri ko sanya haƙorin mage ko haƙorin zaki ko haƙorin kaza ne rafa'il bala'i domin ɗaukewar bala'i da ya afka au daf'ihi ko kuma ingije bala'i don kada ya iso wannan yana tabbatar da ko yana korewa eh? sanya yana kore tauhidi ne muna shirki kaza kaza kaga yanzu ya dawo babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah domin yana kore shahadatu Allah ilaha illallah duk mutumin da ya ɗora wani zare ko wata laya da zumma kariya kuna jira da kyau sai wani hatsari ya faru abu na farko da zai yi zai lalaba ya jini da ya ji sai ya ji cewa haba aifa sai kuma ya ce maka kuma ya dogara ga Allah ana fatan kun fahimci wannan da ke ko kaga wannan babu na shirya ya ci karo da wannan in ka je babu na bakwai babu ma a fi roƙa wa tama'im babin da zo yake magana fi roƙa kan abin da ya shafi tofi wa tama'im da layu kaga duk suna ƙarƙashin tafsirin tauhid wa shahadati Allah ilaha illallah yasa mana ce bayanin wannan babin da muke ciki to sauran babi babi da suka zo bayan sa su za su ci gaba da bayanin abin da wannan babin yake ciki a takaicen takaitawa dai fihi akbarul masail wa ahammuha وتفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة أولا بابي لا فهمت في أكبر المسائل أقوي مسألة لما في جرمة وأهمها مسألة لما في مهمة سوء وهو تفسير التوحيد شين بيان أبن ديشا في التوحيد وتفسير الشهادة دكما بيان أبن دا شيدا وأن لا إله إلا الله تقنصا إذا شيدا وأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله تقنش من يمن أبوه دابيو أبو نفرك أن نفيه شنو لا إله أبو نبي الإثبات شنو إلا الله شنو ركن أنت كينا كل ورا ركن يد بان شرطي دبا وقت أنا شنو ركن يد بيو شرطي كم بودا بقوا بشروط من سبعة كان وفي نصوص الوحي حق ورد فإنه لم يتفق قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فضل ما أقول وصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وبينها بأمور wadiha yi bayanin su da al'amuran da suke a fili su waɗannan abubuwa qala rahimahullah minha ayatul isra بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ما نيجي آية الإسراء آية تشكيل سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة بين فيها الرد على المشركين الله تعالى ياي بيان ما يدمر تلك المشركين الذين يدعون الصالحين وأن تسكي بوتا ما صالحا باي mala'iku ko annabawa ko sauran bayi fafiha bayan a cikin kuma akwai bayani karara anna hadha huwa shirkul akbar lalle wannan shine shirka da take babbar shirka wa minha ayatu bara'a bayyana fiha anna ahlul kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع la تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياه wa minha ayatu bara'a daga cikin waɗannan manyan manyan matsaloli ita ce da ke cikin suratu bara'a ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah bala yace bayyana fiha Allah ta'ala ya yi bayani a cikin ta cewa anna ahlul kitab lallai mazawa littafi yahudu wan nasara ita ittakhadhu ahbarahum sun riki malamansu su wa ruhbanahum da masu bautar cikin su arbaban min waɗansu kishiyoyi koma bayan Allah madaukakin sarki arbab jam'i ne na rabbu wa bayyana kuma ya bayyana cewa annahum su din nan lam umaru ba umarce su da komai ba fa illa bi an ya'budu ilahan wahida sai dai su bauta ma abin bauta guda daya shine Allah subhanahu wataala ma anna tafsiriha tare da cewar bayanin ayar allazi la ishkala fi wanda yake babu wani ishkali babu wata matsala in ka lura da kyau shine ta'atul ulama biyayya da ake ma malamai wal ubad da biyayya da ake ma masu ibada fi ghairil ma'asiya a inda ba laifi ba a inda aka bi malamai a inda ba laifi ba wannan ba ishkal amma inda yake da laifi aka bi malamai akan laifi to wannan ita ce ibadar la du'a'uhum iyahum ba wai kiran malaman suka yi ba ka lura da kyau ba wai za su faɗi ne suke kiran malaman ba a'a bauta ma malaman suka yi ta hanyar suna bin abin da yake halal su suka haramta ko abin da yake haram su suka halatta wa minha qawl al-khalil alayhi salam lil kuffar إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة الله إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها دقشكيكما qaulul khalil alaihi salam kufar irin abinda khalilur rahman annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya faɗa makafarai Allah ta'ala ce su kala Ibrahim li abi an ba tsawon mutanen lokacin da Annabi Ibrahim ya ce ma babansa wa qaumihi da mutanansa innani bara'un mimma ta'budun lalle ni na baranta daga barin duk abinda kuke bautawa ba ni ba su illa allazi fatarani sai kai wanda ya kaji halittata sai Allah ya ce yace fastasna min al-ma'budin sai Annabi Ibrahim ya cire daga cikin waɗanda ake bautawa din hu ubangijinsa ma'ana ubangijinsa kadai zai bauta ba zai bauta ma sauran ba wa zakara subhana kuma Allah madaukin sarki ya ambata anna hadhihi bara'a lalle wannan bara'a da annabi Ibrahim yayi wal wa hadhihi muwala da wannan jibinta da yayi na tsantsar tauhidi ya jibinci tauhidi ya barranta daga shirka hiya tafsiru shahadati Allah ilaha illallah shine tafsirin shahadatu Allah ilaha illallah da zaran ka da an ce bara'a to shine ai bara'a ga shirka da zaran ka an ce muwala shine a yi muwala a jibanci tauhidi tsantsa amma ka ji ya ce ya yi bara'a daga wani kafirci ya kuma afka ma wani kafirci A ga ba magana bara'a kenan ya bar kafirci ne ya afka ma wani kafirci wannan ba magana bara'a abin da ake bara'a shine a baranta daga dukkan wani nau'i na kafirci da shirka da gida a kadaitu a jibanci tsantsar tauhidi da ikhlasi da sunna wannan ita ce tsantsar alwala'u wal bara'a kenan daga mutum da fahimci sosai da sosai a wannan ai ribati mabiya addinin shi a sai ribati mutane da yawa na sun yi bara'a ga constitution sun yi bara'a da kaza amma kuma sun jibanci wanda kafirci kuma na daban sai mana sun baro daga kafirci sun afka mu kuma wani kafirci kaga kenan babu bara'a a ciki wata ala kalimatan baqiyatan fi aqdihi la'allahum yarji'un ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ما لا ومنها لقد cikin من manyan bayanai da wannan babi ya kunsa duk da sauran babin da za su zo baya gaba kai suna bayani ne akan shi mana yace ayatul baqa ayat da ke cikin suratul baqa fil kufari allazina qala Allah fihim dangane da kafiran da Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi kharijin min an-nar su kan ba masu fita ne daga wuta ba ba za su taba fita daga wuta ba إن كرمت آية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونكم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب عن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقاطع بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار بذاس ستقف تارك سوى أن بذاس ستقف تارك الله تعالى ما لا يتي zakara الله تعالى ya أنهم يحبون an dadahum su suna son abeban da suke so suna son kishiyoyin da suka sanya ma Allah ka hubbillah kamar da suke son Allah amma Allah ta'ala ya ce su ba za su taba fita daga wuta ba saboda kallaci ayar wawun ala hasbi ma qablahu ma annafiya ta amalu amalu laisa tana aiki irin na laisa tunda tana aiki irin na laisa tana muftada rafa'a tana ma khabar nasba hum sai zama ismu ma kenan kharijin shine khabaru ma abin da yasa ne nuna nan li'irabin dan ka fahimci yadda ba'un ta shiga cikin khabar din idan ba'un ta shiga to tufidu ta'kid tana fa'idantar da karfafuwar abin sama da inda ba'un bata shiga ba waɗannan ba za su taɓa fita daga cikin wuta ba kar ka manta suna son kishiyoyin da suka sanya ma Allah kamar yadda suke son Allah fadalla annahum yuhibbun Allah sai ya nuna suna son Allah hubban azima so mai girma suna son shi wallan yi da fil islam amma hakan bai shigar da su musulunci ba dan so din so ake a kare ta Allah shi shi kare a ciki fakaifa biman fakaifa biman ahabba nidda akbara min hubbillah to yanzu ya zake da wanda ya so kishi yadda ya sanya ma Allah sama da yadda ya so Allah da tunda su sun yi raba daidai ne sun so Allah hamsin sun so nid hamsin to yanzu ya zake da wanda ya so wani koma bayan Allah sama da hamsin fakaitu bi man lam yuhibba illa nidda to yanzu ya zace da wanda bai ma so Allah ba kwata kwata sai an nidda din wa'adahu shi kadai wallam yuhibba Allah bai so Allah ba wato wallahi al'amura suna da ban al'ajabi zaka ce mutum zai iya rantse ma wani da Allah akan ƙarya amma ba zai iya rantse mashi da wani da ike ganin girman shi ba akan ƙarya in raba kyau zai rantse da Allah kuma ya san akan ƙarya ne amma inda za a ce da shi ya rantse ba wai a matsayin hakan ya halatta ba daman yana rantsewa da wani Allah din to amma ba zai iya rantsewa da shi a yanzu ba dan ƙarya ne amma ya iya rantsewa da Allah kuma akan ƙarya ana samu wannan ko ba a samu ya kake jin waɗanda suke ɗaga muryoyinsu a masallaci ko lokacin da ake ibada ko sauransu amma in yana da magana da wani a waya lokacin da ya fara magana da shi a waya yana tsaye amma daga baya da igano wani ne sai cire takalmi sai tsugunna baka taba gani ba ya kuke gani wannan ta'azzum din in zai yi magana sai ya abunna in wancan yana magana sai in zai yi sai ya tsugunna wanda zai nuna mana wallahi magana akan tauhidi ana buƙatar ta tsantsa don a ware bayi su sama ‘ya'ya ne a cikin al'umma bayi ne ga Allah ta'ala shi shi kare su bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kare dole ana buƙatar wannan malam ce wa min ha qawluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu wa hisabuhu ala Allah malam ce wa min ha kaji wanda ya zo kan magana hadisi din kenan ce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah fa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafirce ma duk abin da ake bauta ma kuma bayan Allah haruma maluhu to wannan dukiyarsa ta haramta wa damuhu jininsa ya haramta wa hisabu ala Allah hisabun yana wurin Allah ba a ɗora maka ba a ce sai ka bi sai ka bi dare sai ka bi rana sai ka ketare katanga ne sai ka gano me ike yi ba a ɗora maka wannan ba za ka mu'amalance shi ne da abin da yake zahiri in bidi'a shi ta fito zahiri shi kenan ya aikata a saura ka sai a kiyaye wa hada min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah ma'ana yace wannan yana cikin manyan manyan abubuwan da suke bayyana da ma'anar la ilaha illallah fa innahu yadda al'amari yake lam yaj'al talaffuza biha manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai sanya lafazi hurta la ilaha illallah da baki ba asima lidami bai sanya hurtawar ita za ta tsare wa mutum jinin shi ba walmal bai sanya ita za ta tsare jinin ba ita za ta tsare dukiyar ba hurta la ilaha illallah alaihi wasallam bai sanya haka ba ku lura da kyau bal wala ma'rifata ma'anaha a lafziha hakan nan sanin ma'anata kunshe da lafazinta bai zama shine abin da zai kare kare wa mutum jininsa da dukiyarsa ba abu na biyu kenan abu na uku bal walal iqrara bi zalik ko da mutum ya tabbatar da haka bai zama abin da zai kare mishi jini da dukiyarsa ba bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wa'ada la sharika lahu hadda kasancewarsa ma bai bauta ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai wa'ada wala sharika la wannan bai kare mishi jininsa ba bal la yahrumu maluhu ka kiyaye dukiyarsa ba ta zama haramun wa damu da jininsa ba zama haramun hatta yudifu ila zalik har sai ya kara akan haka din alkufura bi ma yu'badu min dunillah kafirce ma duk abin da ake bauta ma kuma bayan Allah inda zai bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai wahdahu la sharika la amma yana ganin wadancan kawai dai a kyalin su masu kayan su mana me zafi a ciki kai na kai na shi wannan to shi bi ba sai ya kafirce ma ma yu'badu min dunillah dan haka hadisin ya faɗa man qala la ilaha illallah wa kafara ma yu'badu min dunillah sannan haruma maluhu wa mu. kaji yanzu shi kara la ilaha illallah wa lam yakfur wa lam yakfur bima yubadu min dunillah kuma Allah ta'ala ce ayi faman yakfur bi tahuti wa yu'min billahi ne kenan biyu faqad istamsaka bil urati al-wuthqa lam yasama laha kenan ko da mutum ya yi imani da Allah sai ya kafirce ma tahut amma idan ya gani waɗannan waɗansu abubuwa ne kenan kai nashi ba san ina za a dace ba ko kuma hanya ɗaya ne wato duk mutumin da zuzurutun karatun boko ibe karatun addini ba za a ga jahilcin shi a fili yake bayyana a goshin sa yake rubutawa shi ba gashi ya ayyuan nasu shi kasur kuma jahili ne fa in shakka in mutum ya kokonta yace to yanzu a ce su ba daidai suke yi ba dubi yadda suke kokari ba A wata wakafa ko kuma yace shi ba zai ce komai ba lam haru maluhu wa damu jininsa da dukiyarsa da ba su haramta ba saboda ai yayi shakka so ake ji yaki waɗannan da ake bauta ma kuma bayan Allah ba su cancanta ba biyi ba yi kokarin samun musu shiriya su tuba su bari wannan ba zai taba ceton su ba ba zai taba kai su gaggace ba haka ake bukata amma ya ce to shi da zai san me sai ya ce ba shi da yayi shiru kaga yayi tawakkafi a wannan bai yi ba zai amfana da shi ba ko kuma ce to to amma ba suna kokari ba kai ba ka gani babu takalmi a kafar su ba za sa hula ba za sa takalmi arna ne sai ka kudurta haka a zuciyarka shine ma'ana wa ka fara bi ma yu'badu min dunillah qala rahimahullah fayalha min mas'alati kai wannan ba karamar mas'ala bace ma a'azamaha tana da girma wa ajallaha tana da matsayi ba ma ce annafiya ba ma ce alta'addubiya ma a azamaha matsala ce mai girman gaske wa ya lahu min bayan kai wannan ba karamin bayani bane ma audaha bayani ne da yake a fili karara wa hujjatun hujja ce ma aqbaha lil munazi hujja ce mai karfi wacce za ta datse dukkan wani mai jayayya dukkan wani mai kokonto tunda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne ya faɗa a hadisin muslim kaga tunda manzon Allah ne ya faɗa kuma ana nema a ce wani ne ya faɗa inda malami na ne ya faɗa ko malamin shi sai ya ce bai yadda da malami na ba ko nan ce bai yadda da malamin shi ba to yanzu manzon Allah ne ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma hadisin yana cikin muslim kaga hujjaci mai kwarin gaske dole ka kudirce a zuciyarka musulunci ne tsantsar addinin gaskiya duk addinin da ba musulunci ba bata ne inda da yadda za ka yi da ka kimsa musulunci a zuciyar duk wani wanda ba musulunta ba musulmi ba ya musulunta amma a duk da haka kana yin addu'a ga wanda bai musulunta bai musulunta wanda ya musulunta wanda yake musulmi kuma yana kan wani tafarkin da ba na musulunci ba shi kuma ya kawo ya dawo kan tafarkin musulunci da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu wannan karatu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a hadisi hadi yana nuna mana kada mutum ya ɗauki bauta wai ta ce sai mutum ya sha goshi a ƙasa kun gane wannan ko kada mutum ya ɗauki bauta ma wani Allah shi ne sai mutum ya sha goshi a ƙasa a ko bai sa goshi a ƙasa ba in dai wani Allah ya haramta mishi halas kuma ya bi ya haram ya halatta mishi halas kuma ya bi shi shikenan ya bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk